radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wanda gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tare a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa da kuma shirin kide iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da wasu daga cikin labaran duniya da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata biyar ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kukun san cewa shekaru 1432 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan safar na shekara ta 11 hijira kamariya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu an haife shi a cikin watan rabi'u awal shekara ta uku, kafin hijira a makka ya girma a tsakanin ƙurashawa waɗanda suke kiransa da amintacce tun yana matashi sannan yana ɗan shekaru arba'in allah maɗaukakin sarki ya aiko shi a matsayin annabi manzo inda ya zo da saƙon alkur'ani mai tsarki saƙo na ƙarshe ga bil'adama ya kafa daular musulunci ta farko a madina bayan da mutanen makka suka kore shi daga birnin kafin rasuwarsa sakon musulunci ya isa zuwa mafi yawan kasashen larabawa dukkanin rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi dai tana a matsayin darasi ne ga musulmi da ma 'yan adam baki ɗaya inda ya koyar da ɗan adam kyawawan ɗabi'u na koli wanda ake iya ganin su a aikace a cikin rayuwarsa da hakan ya haɗa da haƙurinsa tausayi girmama mutane manya da ƙanana son adalci da ƙin zalunci taimakon mai rauni ciyar da marayu gudun duniya tawalu'u da dai sauran kyawawan halaye na ƙololuwa irin nasa waɗanda suke abin buga misali ne na 'yan adamtaka tun daga lokacin rayuwarsa har zuwa ƙarshen duniya masu ware ko kun san cewa shekaru 1393 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan safar na shekara ta 50 hijira kamariya imam hassan bin ali alaihi salam limami na biyu daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam ya yi shahada an haifi imam hassan alaihi salam a shekara ta uku bayan hijira a madina shekaru bakwai na farko a rayuwarsa ya kasance karkashin kulawar kakansa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan rasuwar ma'aiki babansa aliyu dan abu talib alaihi salam da kuma mahaifiyarsa fatimatu zahra salamullahi alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun kasance su ne masu kula da tarbiyyarsa bayan rasuwar imam ali alaihi salam ya karbi halifancin al'ummar musulmi amma ma'awiya dan abu sufyan ya yi masa tawaye kamar yadda yi ma imam ali alaihi salam tawaye a lokacin halifancinsa imam hassan alaihi salam ya kasance mai tsananin haƙuri irin na mahaifinsa da kakansa kamar yadda kuma ya kasance mai hikima da basira da zurfin tunani akan kowane irin lamari da ƙarshe dai ma'awiya dan abu sufyan ya shirya wani makirshi wanda ya kai ga saka masa guba a cikin abincinsa wanda hakan ne sanadiyar yin shahadarsa a rana irin ta yau. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad aminu farko muhimman kanansu a yau ne dubun dubatan al'ummar iran ke gudanar da tarukan tuna da zagayowar ranar wafatin manzon allah tsaya da amincin allah su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka shugaban kasar faransa macron ya ce za a sanar da sharuɗan amincewa da gwamnatin taliban a nan gaba janye takunkumin da amurka ta gaba wa iran shine cikin wata teburin tattaunawa kan shirin nukiliya kimanin sojin kasar burkina faso sha hudu ne suka mutu yayin da guda bakwai kuma suka jikata wani hari da 'yan ta'adda suka kai musu yanzu kuma ga cikakkun labarun a yau ne dubun dubatan al'ummar musulmi a nan kasar iran ke da tarukan tuna zagawar ranar fatin manzan allah tsiya da amincin allah su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka rahotanni sun bayyana cewa a yau talata ce dubun dubatan al'ummar iran ke gudanar da bukukuwan zagawa ranar fatin manzon allah tsaya da aminci tabbata gare shi da alayensa tsarkaka da kuma shahadar jikansa imamu hassan mushtaba limami na biyu daga cikin lamun shari'a goma sha biyu na yalan gidan manzon allah tsaya da amincin allah su tabbata gare shi da alayensa dubban mutane ne suka lara a hubbari masu tsarki na imamu riba da ke birnin mashhad da kuma na sai da fatan masuma da ke birnin kom da ya sauran wurare masu tsarki da masallatai a faɗin kasar domin zaman juyayi na zagayowar wannan rana ta bakin ciki ta wafatin annabin rahama annabi muhammad bin abdullah tsaya da aminci su bata gare shi da alayensa tsarkaka da kuma juyayin shahadar jikansa imam hassan bin ali almushtaba alaihi salam radio voh hausa da ke nan birnin tehran na taya ilahirin al'ummar musulmin duniya baki daya bakin cikin zagayowar wannan rana ta wafatin manzon Allah tsaya da aminci su tabbata gare shi da alayensa da kuma jikansa imamu Hassan Mushtaba da fatan Allah madaukin sarki ya sanya mu cikin ceton su a gobe kiyama. Shugaban kasar Faransa Macron ya ce za a sanar da sharuɗan amincewa da gwamnatin Taliban a nan gaba. Rahotanni da ke fitowa daga birnin Paris na kasar Faransa sun bayyana cewa shugaban kasar Emmanuel Macron ya faɗi cewa a taron kungiyar ƙasashen G20 masu ƙarfin arziki na duniya da za a yi a nan gaba za a ke da sako a fili ga kungiyar taliban na shaɗan da ya kamata ta cika kafin a amince da gwamnatin da ta kafa a hukumance a ƙasar ta afghanistan a cikin wata hira da gidan faransa inta ya watsa macron ya bayyana cewa daga shaɗan da ya kamata kungiyar taliban ta cika akwai batun sanya daidaito tsakanin mata da kuma ba da dama ga kungiyoyin agaji na ƙasashen waje su gudanar da ayyukansu a ƙasar da kuma rashin hulɗa da sauran kungiyoyin ta'adda a duniya da yake bayani game da batun taron da kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta G20 za ta gudanar a cikin wannan watan a birnin Roma ya faɗi cewa za a tattauna kan batun ƙasar Afghanistan inda dukkan kasashen Turai da Amurka da kasashen China da Rasha da sauran manyan kasashen Afirka da na yankin Asiya da na Pacific da Latin Amurka za su yi muhawara don fitar da sako kai tsaye na shawarar da ya zuka zama wajibi kungiyar Taliban ta cika su kafin a amince da ita a hukumance. janye takunkumi da amurka ta gaba bawa iran ne tikitin komawarta teburin taunawa kan shirin nukiliya kakakin ma'aikatarokin wajen kasar iran sa'id zade ya faɗi cewa jamhuriyar musulunci ta iran tabbas za ta koma teburin tattaunawa kan shirin tana nukiliya na zaman lafiya da ake takaddama a kai da kasashen turai hudu game da kasar jamus wato birtaniya faransa rasha da china a birnin vienna na kasar austria ya ce iran tana kira ga amurka ta jinye dukkan takunkumi 800 da gwamnatin trump ta kaba mata da ya sa a doka domin ya zama cikin komawarta teburin tattaunawar da ake yi kan shirin iran na nukiliya kuma yanzu haka iran tana nazarin dukkan bayanan da aka yi a zama karo shidda da ya gudana a ƙarshen tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta iran wanda hassan ruhani ya jagoranta idan ana iya tunawa tun kafin joe bani zama shugaban amurka ya alkawarin dawo da dukkan jirgin da aka cimma da gwamnatin trump ta yi fitali da ita amma har yanzu babu abin da aka gani a ƙasa musamman game tattaunawar nukiliya iran na zaman lafiya ya ce magana ta gaskiya ita ce zuwa yanzu babu wani canji da aka gani a salo game da siyasar sabuwar gwamnatin amurka kan ƙasar iran kuma dukkan takunkumin da trump ya sa suna nan daram babu wani motsi To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kimanin soji goma sha hudu ne suka mutu bakwai kuma suka jikata a wani hari da 'yan ta'adda suka kai musu a kasar Burkina Faso. Rahotanni da gwamnatin kasar Burkina Faso ta fitar ya nuna cewa gungun kungiyoyin 'yan ta'adda dauke da manyan makamai ne suka kai hari kan barikin soji na Yirgo da ke arewacin kasar Burkina Faso. inda suka kashe sojoji guda goma sha hudu tare da jikkata wasu guda hudu na daban a nasa bangaren ministan tsaron kasar ta burkina faso ya faɗi cewa an kai wa sojin harin kwantan bauna ne da misalin karfe biyar na safe sai nan take jami'an sojin kasar suka kai hare-hare ta sama da kasa domin dakile da kuma murkushe 'yan ta'addan wasu mutane da ke mautaka da inda lamarin ya faru sun bayyana cewa sun kaɗu sosai lokacin da su ji ƙaran harbe-harbe idan ana iya tunawa kwanakin baya ma sai da aka kara yawan sojoji a yankin domin kare abin da ka iya zuwa ya dawo daga ƙarshe za ku cewa ƙungiyar hamas ta yi bikin tunawa da falasɗinawa biyar da suka yi shahada a gabar yammacin kogin jordan ƙungiyar mayata ta alƙasam ɓangaren soji na ƙungiyar hamas ta gwada gagarumin biki a yankin gaza wani tunawa da falasɗinawa biyar mambobi a ƙungiyar da suka shahada a gabar yammacin kogin jordan makonni da suka wuce matsaruruwan falisiyawa ne suka halarci wajen bukin inda suke ta daga tutocin kungiyar ta hamas a wajen a kwanakin baya ne sojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kai wani samami ta da kame wasu mabobin kungiyar hamas a gabar yammacin kogin jordan da hakan ya kai ga musayar buɗe wuta tsakanin su da hakan ya kai ga shahadar falastinawa biyar ta da jikkato sojin isra'ila guda biyu a nasa bangaren shugaban kungiyar ta hamas da ya halarci wajen taron ya faɗi cewa tsayin daka shine kawai mafita wajen tunkarar haramtacciyar kasar isra'ila kuma ya kira da kara ƙarfa ruhin matasa masu tasowa game da mahimmancin jajircewa da tsayin daka wajen ci gaba da tunkarar haramtacciyar kasar isra'ila har sai an kwato dukkan hankokin falastinawa da haramtacciyar kasar isra'ila ta take ta ma saurare karshen labaran duniyan kenan kuwa saurara da suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran madala amini ibrahim ke kenan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye shiryen muhimmi inda zan fara da shirin nan na muleka iran muleka iran jama'a masu wurare assalamu alaikum Barkan mu sake saduwa a cikin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin cikinsa mai kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido da masu neman lafiya ko kuma neman ilimi. Da fatan masu wada su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. to madalla yanzu bari mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai kawo muku wani wuri ne a nan iran da ke bayyana irin wurare na ɗabi'a da ke jan hankali da kuma burgewa a nan ƙasar iran to bari mu yada zango a lardin loristan da ke yammacin ƙasar iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta ƙasar iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin kohudash da ke marabar larduna uku na ƙasar iran wato lardin kermanshah ilam da kuma lariston da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar shears wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na ƙasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a ƙasar iran ita dai mashigar shirs da ke garin kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin khorram abad cibiyar lardin Lurston. Tsawonta ya kai kilo tsawonta ya kai kilomita biyar. A gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato Verizard. Haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su. Wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna Grand Canyon na ƙasar Iran. Shi dai Grand Canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai a kan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu ya yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata korama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙarnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa. to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa ma saurare Assalamu alaikum barkamu da harkar kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shin yanda a cikin sai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran wanda mawaƙa fitattu suka rera. To a yau shirin namu zai kawo muku waka da aka yi ta juyayi game zagayowar ranar wafatin manzon Allah annan Muhammad tsiya da amincin Allah su fita gaishe da alayen sadakaka da kuma shahadan jikansa Imam Hassan Mushtaba alaihi salam da fatan masu su ga zama kuma za su ji daɗin wannan waka ta juyayi ai saware lafiya. ให้พอ sauver به هم هر کشی آسمان با دیده گلگون گریز تو مدالله kun saurari wakar juyayi kenan da aka yi game da zagawar ranar wafatin manzon Allah tsaya da amincin Allah su fita gare shi da Allah tsarkaka da kuma shahadan jikansa Imam Hassan Mustafa alaihi salam da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka ta juyayi kuma roƙon Allah madaukin sarki ya sanya mutum ceton manzon Allah tsaya da aminci su fita gare shi da alayensa da kuma jikansa Imam Hassan Mustafa limami na biyu daga cikin liyaman shari'a goma sha biyu wani iyalan gidan manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka to da yake lokacin da aka dira mai kawo jiki zan jalan zamu shirin anan a biyo mu a wani shirin domin jin mu ɗauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma don wanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su ta da ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.